This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu can mitocin sashen Hausa mura Amurka wato mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61 a wannan marice. masu jima a Nijar kuma suna cin muni ta gidajen rediyo da dama da suka hada da na amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma ni abu na kwani haka suma masu jima a duniyar gizo suna jin mu a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata ku ne kalau kamar da muke a nan Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sakuto a wannan karan mata da Grace da Abdu muke tabo ku ga mu na wannan lokaci wanda kuma shi ne na karshe a yau. To bayan kun gama jin labaran duniya Ibrahim Kalmasi Garba yana tafa da mu na mu tattauna amma yanzu ku fara da labaran. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Wata fashewa da ta auku a wata kasuwa da ake samun cunkoson jama'a yau Asabar a arewa maso gabashin Najeriya ta kashe akalla mutane goma sha shida sama da ashirin kuma suka jikata. Bom ɗin ya tarwatse ne da misalin tsakar rana a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Rahotanni kuma na nuni da cewa mai yiwuwa wata karamar yarinya ce 'yar shekaru goma ta tada shi. Kawo yanzu babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin. a garin Fataskun kuma wani jami'in 'yan sanda ya shaida wani ɗan jarida cewa bom da ya tarwatse a wata mota da ya kashe mutane biyu harin kuna bakin wake ne. Ƙungiyar mayakan Boko Haram da ke ta da kayar baya arewa maso gabashin Najeriya ta sha kai hare-hare a Maiduguri da kuma Fataskun. 'Yan sandan ƙasar Faransa suna ƙara tsawata tsaro yayin da suke neman matar da aka ce ta haɗa baki da ɗaya daga cikin maharan da suka kai hare-haren ta'addanci a birnin Paris. hukumomi suna kokarin ritsa hayat bomedin yan shekaru 26 budurwar Ahmadi kolobali wanda ya kashe mutane hudu da suka je sayayya a wani shago na Yahudawa da ke birnin Paris jiya Juma'a kafin 'yan sanda suka harbe suka kuma kashe shi. Rahotanni daga wurin da lamarin ya auku na nuni da cewa yana yiwuwa wannan mace ta silale a cikin rudani lokacin da jama'a suka rika ficewa daga shagon da ke wata unguwa da aka fi sani da unguwar Yahudawa da nufin kuma lokacin da 'yan sanda suka shiga da nufin kwato waɗanda ake garkuwa da su. An ɗauki hoton bomidin ɗin ne ta sa hijabi tana koyan harbi a waɗansu lokuta a baya. 'Yan sandan ƙasar Canada sun kama waɗansu 'yan uwan juna biyu suka kuma tuhume su da laifukan ta'addanci daban-daban, sai dai ba su ba da ƙarin haske dangane da abin da suka aikata ba. rundunar 'yan sandan ƙasar canada ta faɗa cewa ana kuma an kama tagwayen ashton carlton lamont da carlos lamont ne jiya juma'a bayan wani bincike da aka gudanar ƙasa an tuhumi ashton da tallafawa wajen aikata ta'addanci yayin da kuma ake tuhumar carlos da yunkurin tashi daga canada zuwa aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar waje rundunar 'yan sandan da ta rcmp ta ce an kama carlos ne a montreal a wata tasha ta ƙasa da ƙasa yayin da yake kan hanyar sa zuwa ƙasar waje da nufin aikata ta'addanci aka kuma kama ashton ɗan uwansa a otawa an kashe sojoji biyu a watan oktoba waɗansu hare-hare daban-daban a canada da hukumomi suka bayyana a matsayin ayyukan ta'addanci to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an daga bangaren jela jirgin air nan da ya hadari a tekun java sai dai masu gudanar da bincike na ƙasar indonesia ba su samu akwatin da bayanan sufurin jirgin a ciki ba an tsamo wani babban karfe da aka rubuta wa air asia gwara-gwara a kai yau asaba tare da amfani da wata na'urar da take sa abu ya tashi kan ruwa ana ajiye akwatin naɗar bayanan ne dai a kusa da jela jirgi. Gano wannan akwatin yana da muhimmanci ainu wajen sanin ainihin sanadin faduwar jirgin ranar 28 ga watan Disamba da ya hallaka mutane 162 da ke cikin jirgin. Wata majiya a Amurka ta ce masu binciken shigar da ƙara na gwamnati da kuma masu ba da shawara sun ba da shawara a tuhumi tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar David Patrios da laifin ba farkasa waɗansu bayanan sirri. shawarar da jaridar New York Times ta fara laburtawa jiya Juma'a ta zo ne sama da shekaru biyu bayan da Petros wani babban jami'in soja mai wanda ya ritaya yana matsayin jana mai anini hudu ya ajiye mukaminsa na shugaban hukumar bayan da aka fallasa dangantakarsa da wannan mace. To, Grace Aliyu Abdu ta kawo muku labaran duniya daga Washington. Yanzu zan janye in baiwa Ibrahim Kalmati garba wuri ya kawo mana shirinmu na mu Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai kamar yadda aka saba ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yan Hikaya. kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Ƙasa da wata ɗaya da mako ɗaya gabanin babban zaben Najeriya ba ta kamaman bayani daga hukumar zaben na samun kayan zaɓe yayin da masu zaɓe da dama ba su samu rajistar dindindin ta zaben ba. zaben zai yiwu ne ko ko za a dage shi kamar yadda ya faru a 2011 'yan Najeriya na fatar komai dai ya tafi lami lafiya cikin salama. Sunana Alhaji Abbas Sa'idu Lau. Ko da kana son wanda kake so ya ci in babu zaman lafiya baka ci riba ba. Babban al'amari shine Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. Sufito janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya yi gargaɗin hukunta masu neman keta hurumin dokar zaɓe a daidai lokacin da rahotanni ke nuna 'yan bangar siyasa na jam'iyyu na cizge fasta da barazana ga abokan hamayyarsu. Janar Buhari ya kaddamar da kamfe ɗinsa na takarar shugaban ƙasa a Fatakwal ɗin jihar Rivers don takararsa a karo na hudu ta neman shugabancin Najeriya. Sai dai PDP ta cicciki Buharin da neman sanin me yasa ƙungiyar 'yan tsagirin Neja Delta Men suka fitar da sanarwar mara masa baya da nuna shugaba Jonathan bai dace ya zarce ba. Nasiru da maile kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu garzaya zauren mu na tattaunawa. kuma kamar yadda kuka sani har yanzu muna jaskwata yamma da bauchi inda wakiliyarmu zainab babaji kan jagoranci bitar ci gaban da akan samu wajen sulhu tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma duk wada kafar ungulu da wasu ɓata gari kan yi can ba a rasa ba yau ma dai zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin fulani alhaji bello abdullahi badejo ke ci gaba da bayani illa iyaka gwamnati domin akwai wani lokaci ma kamar 'yan siyasa ba sa so su ga mutanen da suka haɗa kai don sun fi so wannan na gabas wannan na yamma domin cimma wata biyan bukata don abin da ke wahalar da mu kenan wannan ra'ayinsa daban wannan abin da yake so daban wannan yana kokari a zauna lafiya wannan yana ga in an zauna lafiya din to ai ma bare cimma biyan bukatan da yake so ba to kuma ba ma haka ba dan wani sai an yi rigimar ma kafin ya samu abun batarwa kin ga in aka yi la'akari da wa'annan duk gaba daya sai a gano cewa to lalle akwai kuskure ya kamata hukumomi kuma idan suka tashi neman ya za a zauna lafiya kada su nemo wanda suka saba gani kullum yau na neme ki mu zauna lafiya ba a zauna lafiya ba jibi an kawo wannan sarki a zauna lafiya to wallahi in dai har ni ne ke shugabanta wannan zaman to wallahi ba za ka sake dawo gabana ba don saboda baka isar da sakon da muka yi wancan sati ba ko kuma a wancan wata mitin din da muka yi mai idawa da ina da ina ka kai ga wannan mitin din mun yi mitin ka koma to gashi matasan biron sun ɗiba sanu ai sai abun bai kai ga matasa ba da sun sani duk yadda ake ciki da eh, za su dakatar da lamarin idan har kana su gaba na gaskiya in ka yi kokarin ka kaga abun ya gagara kai ka da wurin hukumomi ni fa ina gani fa kun san mun yi mitin da ku eh don a zauna lafiya eh to gaskiya bara a zauna lafiya ba me dalili dalili na da na koma na ce a zauna lafiya ne ma an nemi a buge ko kuma an nemi ma a ce a ci mun mutunci don saboda ba a shirya abin nan gashi ana shiri za a je a yi satan sanu wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ni barin ce za a je yau a ce kamar wannan ƙauyen du misali a ce an shirya za a je a yi satan dabbobi matasa a ce sun kai su biyar ko su shida a ce wai sarkin garin bai sani ba ko kuma shugaban matasa na wannan gurin bai sani ba dole zai sani amma ya la'alla abu biyu ne a Allah yana jin tsoro kada ya faɗa domin su su ga kamar ya koma ma yana ɗaurewa fulani ya haɗa kai da fulani shi ma ya zama fulani ko kuma wani abu dai haka akwai abin da dai ya ɓata a cikin irin wannan al'amarin to amma in dai da za a dage a irin nan za a samu nasara gwamnati kuma a zo gwamnati eh, mu fa mun shiryo kawunanmu da sauransu in akwai bangaren da gwamnati za ta shiga ta taimakawa taimakawa ma ɗaya ne wanda ya kamata gwamnati a ce za ta yi wannan bangare sun gagara daga cikin matasanmu wayannan bangaren sun gagare mu gwamnati kusan ya za ku yi da su don suke kawo mana fitina a cikin tsakanin zamanmu da fulani ko kuma tsakanin zamanmu da birom hukuma ya kamata ku sa ido akan wannan al'amarin daga lokacin da aka kama mutum guda ɗaya ba wai kuma a kama mutum gobe jibi gobe ya dawo ya sake yana ma waɗanda da suka sa aka kama shi barazana ba idan aka kama mutum sai a duba kar a yi a duba kar a yi maganan ɓangaranci a gurin yi masa shari'a a hukunta mutum a yadda ya kamata in ma za a cire shi daga jiha inda yake a kai shi wani jiha gwamnati za ta iya yin haka a cire shi nan a kai shi wani guri a je a masa hukuma a hukunta shi. Ande bola mu lamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande be lamu ba muhammadu nuru radil goɗɗo gonga hande bo jawro radil ɓeddi mangu Gorko wa hajja binta on woni dottiwa wa hajja aisatu garu woni dottiwa baba yerima mahadin, be lamu baba yerima hawwa o be lamu baba irima umaru sanda a holliyan gonga baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana allah abdawal kona tati duniya kona tati deni dedun kona tati wala mu anda olembe sanga kwambu lembe lembe olembe sanga kwambu lembe lembe Jami'in Salaliyar ya ba da shawarwari game da yadda al'ummomi su ma za su taka rawa wajen ganin an samu fahimtar juna a ganin ka wacce shawara za ka bayar kuma mai kake ganin yadda al'ummomi za su samu fahimtar juna to eh, gaskiya na gode eh, magani wayan abubuwan yana nan kusa-kusa kawai in har hukumomi suna aikin su su da allah ba su sa kwadai ko na abu a cikinsu ba gaskiya za a samu magani wani abu in har sojoji da an kawo su don su ganda cewa ana zaman lafiya ba su takin site ba suna aikin su tsakaninsu da Allah da duk balayan nan da an riga an kama su in ma akwai su kenan da kashe-kashe nan wanda za a waye gari kawai a zo a ce gida ka baki daya an halaka da gida kaga wannan ba daidai bane inda suna aikin su wani abu da ba zai tashi ba yanzu misali mutanenmu ba mu da kome ba ba wasu makame ba komai haka za a zo a za a sami mutum a anguwa ka baki daya sai a kilarin anguwa ba dalili ba kome ba wani on provoke to kagan da hukumomi suna za su ya su sa gaskiya a cikin aikinsu mu za mu hada kai da su a san cewa wannan abu an daina shi an daina eh. to ina ga kamar mun kawo karshen wannan tattaunawa sai dai ban san ko akwai ah, kuna da wani abin da kun manta ba ku faɗa ba sai mu wannan tattaunawa ai magana cewa an kama akwai gurin yaran gurin wanda aka kama wanda ba barayi ba mm. eh. eh kwanakin baya an kira mu cewa an kama masu satan shanu kamar yadda shi alhaji ya faɗa wani da an kawo shi daga ina ne wai shine mai yana ganin wanda suna sata mun bincika mun je mun sami ɗan yaronmu daga gangare hawan kibo mun tambaye shi me yasa an kama ka ya ce shi ma bai sani ba wai shi yana nan sai an zo an gaya musu cewa ai dama baban shi yana da makamai a gida sai ya ce shi bai sani ba sai haka kawo an kama shi sai an hada shi an hada cikin wanda wai suna satan shi to kayan irin wani abubuwan ba daidai ba ne ya kamata hukuma su yi aikinsu su da Allah ai akwai akwai intelligence a su akwai wanda suna su ne intelligence bai kamata just anyhow a fara kama mutane anyhow ba kuma in an kama irin wannan innocent people za je ajiye su ne a mantara su ka baki da suna shan wahala mutane da yawa sun fita daga wajen ai mutuwa suna yi so wannan ba daidai bane gaskiya ya kamata kowa ya koma gida a yi magana da karfin zuciya da karfin murya ma mutanenmu da suna gida a sake dawo a kira fulani mu yi mitin da su ba abin da zai gagara ba in yi mitin a tabbatar cewa ba wani bakon fulani da zai da ya, zo daga wani wuri sai a kwamandatin nasiya a kasa ba wanda da muna zama tare da su su ne ya kamata mu a zo na rasu a yi mitin a sake dawa kuma inda yana zama a da fulani sai su kawo shanu a su ajiye shanu a gonakinmu don ba mu da wani sana'a ba da noma ba an kawo shanu a ajiye ya sa mana taki kagan ana ta muna harka tare da su a turanci muna ce da interactive very peaceful ba wani tashi hankali ba da ya zo a yanzu din nan abin yana ba mu mamaki da ya kyau a gan rayuka kama a fan yaro mai wata biyar an sa ma yaron nan bindiga a baki an harbe yaron nan for god's sake yaron nan mai ya sani bai ma fara tafiya ba bai san komai ba so irin wannan ba ba ba kyau ba ne zan yi yakacin kokore a bangare na na matasan eh, shugaban matasan biron mu yakacin kokari cewa zama lafiya ya dawo eh, koyukanmu na gode sa kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan muhimmiyar tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kubuto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne wani jigo a kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Janar Sani Maina Murabas da kuma shugaban kungiyar Fulani da Hausawa Kirista Janar Isiyaku Ahmed Dikku. Da farko dai ga Janar Maina. To, ya 'yan uwana 'yan arewa maza da mata babba da yaro. Sanin kowa ne halin da muka samu kanmu yanzu a fannin tsaro. Wani tsohon sakataren harkokin wajen Amerika. kuma ya shiga ya shugaban World Bank McNamara yake tsaro shine ci gaba ci gaba kuma shine tsaro ba tsaro ba ci gaba arewacin Najeriya ga halin da muka samu kanmu yanzu mun wahala mun wahala yau ba tsaro a arewa yau ko wurin ibada ne mutum yana tsoro yau ko kasuwa ne mutum yana tsoron zuwa ko asibiti ko wani irin taro ya kamata mu yi tunani mu gani abubuwan da suka faru a kasashe da yawa da suka samu fitina ko akan dalilin addini ko akan dalilin kabilanci ko akan dalilin tasirancin wasu kasashen waje don su janyo mana fitina su raba mu su kwashe mana arzikinmu mu kalli Rwanda abin da ya faru a Rwanda mu kalli Congo Syria Misra Libya Sierra Leone Liberia da sauran kasashe da ake ta samun fitina da abin ya shafi ci gaban su mu kuma nan Najeriya da nan yanzu kamfanonin a Kaduna sun durƙushe a Kano ga babu da ke faruwa da Borno Yobe a dama ma musamman ya kamata mu tuna ga kuma abin da ya dinga faruwa a plateau yau ka ji ga makiyaya da manoma gobe ka ji da jikun da tibi ka ji biram da gashi nan dai abin ba iyaka kullum an kashe wannan an kowane wannan an yi wannan ya kamata mu tuna kamar da na faɗa ba zaman lafiya ba ci gaba ba ci gaba babu zaman lafiya ya kamata mu yi kanmu darasi da abin da ke faruwa a duk duniya da kuma abin da ke faruwa a ƙasarmu don mu samu mu ci gaba tun da muna yara ba mu san waye Kirista ba a ajinmu a makaranta ba mu san waye musulmi ba ba mu san waye wannan kabila wancan kabila ba da kirsimeti da sallah da wayewa duk kowa na zuwa a jigiran wannan a ci abinci a jigiran wannan a ci abinci yi walwala yi wasa ya dariya ya kamata mu tuna cewa ya isa haka ne wa kanmu faɗa akan haka ya isa da masu gari halin eh, da muka samu kanmu ya kamata mu yi wa kanmu faɗa masu makamai su ajiye makamansu masu a da fitina su daina saboda haka na tuna cewa da mana yara akwai da ke zaka ji ma an san ta gani tsakanin makiyaya da fulani amma amma abin ya tsawaita yanzu da akwai ma hanya ma musamman da makiyaya suke bi kuma gwamnati ya kamata ita ma ta tashi ta sa baki a wannan abubuwan ku tuna cewa mu a dattawan arewa mun ba da namu shawara dattawan borno da yobe sun ba da nasu shawarwarin da gwamnati ita kanta gwamnati ta kafa jajigar kimari presidential committee sun ba da nasu shawarwarin wasu ta kafa tanimu turaki kwamiti na musamman suna sun ba su nawa shawarwarin sai ga shi har yanzu ba a fara ma gudanar da shawarwarin da aka fara ba duk da haka ya kamata kamar da na faɗa miyo kan mu faɗa mu tuna fa ba zaman lafiya ba ci gaba zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki dan arewa ya kamata mu tashi mu tashi daga baccin da muke yi don rashin zaman lafiyan da ya janyo ga shi nan kudancin najeriya sun ci gaba kansa haɗe Mun mutum na cewa ba haka mu na farko suka koya mana ba bayan karshen mulkin mallaka. Zamanin Saddauna a arewa babu maganin kabilanci ba maganin wani babbacin addini. Haka ya zauna da kowa da su JS Tafa da maganin Middle Belt da su wanda wani kowa aka zama aka zauna ba maganin kabilanci ba maganin bambancin addini. Saboda haka yanzu mun yi baya mu ne mu ne muke bara mu ne ba mu da masana'antu mu ne ba mu da makarantu mu ne ba mu da asibiti mu ne ba da zaman lafiya kuma muna da arziki Allah mana arziki fiye da duk wani bangaren kasar nan muna da albarkacin kasa muna da na girman kasa da albarkacin kasa na noma muna da jama'a muna tarin arziki a karshen kasa na gode da wannan dama da aka bani na yi wa 'yan arewa jawabi akan zaman lafiya Allah ba shugabanninmu basira da yin shugabanci na gari bisa adalci da mazauna lafiya Na gode. Shi ma Janar Dikko ya ce sai hukumomin da abin ya shafa da 'yan arewacin Najeriya sun mai da zaman lafiya a yankin kafin su iya cimma kudanci. Jama'a assalamu alaikum. 'Yan uwana 'yan arewa ina magana akan matsayina na general mai ritaya da tijo. Aiki dai na aiki na kai har na ritaya. Ni ko ba ɗan siyasa ba ne. A so haka na shiga soja ba wanda ya taɓa tambaya na kai yi menene addinin ka menene harshen ka ba wanda ya taɓa tambaya na har na soja. kuma haka na soja to amma yanzu waɗannan ka ga yanzu abu ya taɓarɓare sai ka ga ana ta duk irin da ka je ka zama dan ina ne wacce daga na fito kai kai ko kama je kama je kai ko ko a Kano ne kake ka shiga kai wannan dan wata unguwa ne in ka tsina kake kai ma ran dan wata unguwa ne a cikin garin ka tuna a'a wannan dan yan raduwa ne wannan dan kofar can ce wannan dan ina ne a cikin gari ɗaya kuna harshe ɗaya kuna yare ɗaya kuna addini ɗaya an fara bambance an fara nuna bambance bambance wannan shi da sarake ne wannan kuma talaka ne ana nuna abin nan kuma an manta Allah ne ya jera mu dukan mu da ba haka arewa take ba muna kanana da sardauna yake kamfen din shi to har yanzu kullum sai ana sardauna sardauna sardauna to ku yi abin da sardaunan ya ce ya yi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana yanzu sai a fara magana ai sardauna shine eh, madugun arewa shine madugun arewa da yake baya nan yanzu ba za mu samu wani madugun ba yanzu abin da yake damun mu muna da son kai da yawa son zuci da yawa kowa so yake tara ya tara ya tara yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikokin jikoki to ni yanzu in ka ba ni wani biliyan naira me zan yi da ita shekara ta nawa ta rage a duniya wannan in ka ba ni wani biliyan shi da ta isa komai da. yawo zai je a tafi dubai a tafi america a tafi ingila a je a wala a ji daɗi a dawo amma muna nan muna da mutane saboda allah ka dubi wurare yanzu nawa ne za a kashe a samu ruwan sha talaka bai huta ba famfon nan da ake yi da ake ja sai ya gagara dubu ɗari biyu zai iya tona wannan amma ka tafi ƙauyuka ɗanyi eh, na je wani ƙauye nan makangawa a jigawa ƙauyen mu kenan na kudu da uwata ta fito yadda na san ƙauyen nan 1963 har yau ban ga bambanci ba ba makaranta ba titi ba gidan kwano ba asibiti haka na iske shi 1963 ina aji biyar a primary school to har yanzu ban ga to yanzu kwa ce mana wai kuma muna nan muna da mutane kuma suna da wakilai tun daga kansila har zuwa sanata kuma ba wannan wurin kawai ba suna nan da yawa irin su suna nan da yawa ana abubuwa kamar ba a tausayin talakawan nan kullum mu ci gaba da irin wannan wahala ai wannan bai da amfani abin da ya kamata a rinka yin mulki da shugabanci da tsoron Allah da ba a Kaduna in ka ga gwano za ka gani na mutane sun taso daga aiki daga textile ko dan primary school ne kana da aiki har sakandare har university za a dauke ka akwai abin da za ka yi a textile kasabun nan na Kaduna amma yanzu babu su su ina suka tafi da a Kano in ka tafi in ka shiga Kano Bonfire ka dinga bin kanshin eh, eh, eh, tulare da su sweet da menene haka za ka ga matan nan ko aji sai ba su taɓa zuwa ba kullum ana tururuwa ana zuwa ana tashi aiki ana shirin 24 awa suke aiki yanzu babu kowa sai me ya kawo wannan mutane yanzu ba sa so su aje jari a kasar nan a arewa dai a arewa ma dai zan ce ba a kasar nan ba ka kaje gudu za ku same su sosai suna nan har yanzu suna nan da abubuwan su da yawa amma mun fa me yake sawa kowa tsoro yake kada a yi wani abu ya tashi wani rikici ya tashi ko rikicin addini ko rikicin kabilanci mutane suna gudu suna tsayawa daga nan suna tsayarwa daga can kowa tsoro yake kar ka yi in kai kai asara tunda in aka kone maka eh, factory masana'anta ko masana'antun ku aka kona ba wata da wani zai biya ku ba so maimakon ka kashe kuɗin ka a wurin sai ana tafiya su gana amma gaskiyar maganar shi ne irin su gana su togo ya yi ta biki da har ma ana zuwa inda za mu zo mu dawo da kuɗin mu a nan mu zanna za mu iya farfaɗo da waɗannan mu a To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. Tuwage da Malam Ibrahim Sani da kokari sai Allah ya kai mu rana ta yau ma tsamaye ka da sabon shirin na mu tattauna yanzu karfe hudu saura minti kamar hudu na la'asari a fake nan a nan Washington DC lokaci ne da zan sake mai da korin gras da labarin you. wata fashewa da ta auku a wata kasuwa da aka samun cunkoso yau juma'a wato cunkoso yau asabar a arewa maso gabashin najeriya ta kashe akalla mutane goma sha shida sama da ashirin kuma suka jikata bom ɗin da ya tarwatse ne a da misalin karfe tsakiyar rana a maiduguri babban birnin jihar borno rahotannin kuma na nuni da cewa mai yiwuwa ne wata karamar yarinya ya shekaru goma ita ce ta tada shi kawo yanzu dai babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari a garin fataskun kuma wani jami'in 'yan sanda ya shaida wani ɗan jarida cewa bom da ya tarwatse a wata mota da ya yi sanadin mutuwar mutane biyu shi kuma harin ƙuna bakin wake ne ƙungiyar boko haram dai da ke tada kayar baya arewa maso gabashin najeriya ta sha kai hare-hare a maiduguri da kuma fataskun 'Yan sandan ƙasar Faransa suna ƙara tsawata tsaro yayin da suke neman matan nan da aka ce ta haɗa baki da ɗaya daga cikin maharan da suka kai hare-haren ta'addanci a birnin Paris. hukumomi suna kokarin ritsa hayat bodin ya shekaru 26 budurwar amadi kulabali wanda ya kashe mutane hudu da suka je sayayya a wani shago na yahudawa a birnin da ke a paris jiya juma'a kafin 'yan sanda suka harbe suka kuma kashe shi 'Yan sandan ƙasar Canada kuma sun kama waɗansu 'yan uwa juna guda biyu suka kuma tuhume su da laifukan ta'addanci daban-daban sai dai basu ba da ƙarin haske dangane da abin da suka aikata ba. Rundunar 'yan sandan ƙasar Canada ta faɗa cewa an kama tagwayen Ashton Carlton lamon da Carlos lamon ne jiya Juma'a. bayan wani bincike da aka gudanar na ƙasa da ƙasa. To a gaishe ki Grace. To jama'a abin da ya sauka kenan a shirye-shiryen sashen wasu na Amurka na baki ɗaya na wannan rana ta asabar tana wannan shine shirinmu na ƙarshe na dare eh, gobe da safen Allah ya kan muna fata sake bullo muku da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar agogon mutanen Ghana kenan kafin mu tafi muna ta'aziyya ga shugaban hukumar kwasta na Najeriya Alhaji Duku Abdullahi Ndi wanda Allah ya wa mahaifin shi Alhaji Abdullahi inda magajin garin Musa rasuwa jiya ya bar duniya da shekaru 93 da haihuwa wanda kuma ya bar daga cikin 'ya'yan hadashi shugaban kwasta din dukku abdullahi indi allah ji kansa ya ramshe shi yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen hausa na murar amurka musamman ita garas alheri abdu da ta taya ni gabatar da wannan shirin na wannan lokaci da kuma wanda ya ba da umarni wato yami sannan da injiniya din cedric na ke muku ban kwana sai gobe da safe da za mu kawo muku sabbin shirye-shirye da za su da shirin da rashin tayi na salihu garba ne ne aliyu mustapha sokoto a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.